الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على وعلى آله وصحبه أجمعين daga mu tashi shafi na ashirin ko al'ahkam al'ahkam jam'u hukum ya ce abinda ake nufi da hakam shine jam'i na hukunci wa huwa lugatan shine a yare ake cewa yanke hukunci shine alqaba alqalanci shine abinda za a yanke hukuncin a ce kaza mai kaza ne to me ake nufi a islahi malaman usulu in sun ce al me suke nufi shine wastilahan maqtadahu kitabu shari' duk abinda eh, shari'a ta yi magana a kai to abinda yake hukuntarwa duk abin da yake hukuntarwa a ta'allaqu bi af'alil mukallafin wanda suke da alaka da ayyukan da shari'a ta hau kansu duk abin da shari'a ta ce ayi shi yasa ya ce min talabin nema ta yi a ce ayi ku yi kaza au takhyirin ko zaɓi ta baku ko ku yi kaza ko ku yi kaza au wada'i ko kuma ta ajiye ije wani lokaci ta ce lokacin sallar kaza in rana ta karkata shine wab'a. ya ajiye wani abu ko kuma ya ce haza sahihun wa haza fasidun abubuwan sharaɗai da mawane da take ajiyewa sai da su ne abu zai tabbata to wannan shi ake nufi da al'ahkam a takaice dai kaga anan abinda ake nufi da ahkam duk abdu wani nassi da ya zo ya umarci a yi wani abu ko a bar wani abu ko ya yi nuna zaɓi ko kuma ya sanya iji wani abu sai ya yi sai ya faru sannan abin zai tabbata to wannan shine a hukunci hukunce hukunce na shari'a wal muradu bi qawli ya khitabu shari da muka ce khitabu shari zancen magana shari'a shine alkitabu was sunna al musharri' huwa Allah kawai wanda yake shar wanda yake da izinin shar'anta abu shine abin da yazo da alqur'ani ko yazo a sunna wal muradu bi qawlina al muta'alliqu bi af'alil mukallafin da muka ce waɗanda suka rataya suke da alaƙa da ayyukan waɗanda shari'a ta hau kansu balagagu masu hankali ma ta'allaka bi amalihim duk abin da yake da alaƙa ya ratayu akan ayyukansu sawa'un kanat ƙaulan maganganunsu da za su faɗa au fi'ilan ko aiki ijadan amtarkan samar da shi ko kuma barinsa zuwa da shi ko barinsa to duk wannan shine khitabu shari'a fa kharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqad naka da aka ce af'alil mukallafin sai muka fitar da abin da yake da alaka da tauhidi fala yusamma hukuman bizal istila da wannan istilahin na malaman usulu ba a ce mishi hukunci wal muradu bi qaulina al mukallafin da muka ce waɗanda kansu waɗanda shari'a take nauye-nauye ke hawa kansu da hukunce-hukunce fala ya shimalu sagiri ya shimalu sagir wal majnun ba zai hada da asagir karamin yaro wal da kuma mahaukaci domin ba laisu min ahli taklif ba sa cikin waɗanda shari'a ta hau kansu wal muradu bi qawli min talabin al amru wan domin neman sa sai ce a falak ya ce sabon alasar ne ke za a kan dole ne wajibi ne ka bari an so ya fi kai kaza ko kuma dade ya fi kabar kaza shine mustahabi ko kuma makaruhi ko aikata shi wal muradu bi qawlina aw takhyir ko kuma abin da aka baka zabi kai ko kakkai shine al mubah yin cin kibar cin ka banza barin ka banza mubah abinda in ga dama ka aikata in ga dama ka ka aikata wal muradu bi qawlina aw awwaba as sahih wal fasid abin da yake ingantacce ko fasid wa nahawi kuma ko batacce mimma wa ba'ahu shari'u duk abin da shari'a ta sanya min alamat na wasu alamomi Aus wa aushab da siffofi lin domin zartar da abu wal ilga ko kuma a jefar da shi duk abin da shari'a ta sanya kaga daga cikin abubuwan wajibcin sallah a zahar iza sama iza zalatu shamsu min kabidis sama in rana ta karkata daga tsakiya kaga wannan wada'an an sa da lokacin yayi shari'a ta sa shi alamati li wujubi salati zuhuri haka in rana iza gharabat shams alamat min dukhuli waqtil maghrib alama ce ta shigar sallar magariba to wannan shine alwaba ko kuma a ce ai ciniki dole ya zama yadan biyar wani ausaf da tasa in ya zama ya zama ghaira sahihi ya zama fasid ko kuma ya zama sahih ba fasid ba to wannan shine awul wa al ahkam jam'u wa huwa lughatil qada da muka ce al lugha lughatil qada wa minhum sammaina al-hakim bainan nas qadiyan shi yasa muke cewa hukunci a lugha abinda ake nufi shine alƙalanci shi yasa muka sa wanda yake hukunci a tsakanin mutane muke ce mishi qadiyan alƙali shine hakim ma da yace maktabahu wa qawluhu wasilahan maktabahu kitabu shari zai ƙara yi ma bayani zai ƙara yi ma bayani don ka gane filla-filla da ce maktabahu kitabu share bayani na biyu kenan ma bi ma'ana allazi ma din nan maktabahu shine allazi kadahu ma almausula ce ko wannan ai huwa allazi tadahu khitabu shari'i shine abinda zance abin shari'a take hukuntarwa fa kitabu shar'i muqtadin domin duk abinda shari'a yayi a ayi kamar ta hukunta ne wal hukumu muqtada shi kuma hukuncin ita kitabu shari shine abinda aka hukunta shi kuma hukuncin shine abinda yake ya zama hukuncin da aka yi ma shi wancan ya zama yana hukum mai hukuntawa ne shi kuma hukuncin shine hukunci shine abinda aka hukunta yace wal muradu bi kitabu shar'i kama sayati al kitabu was sunna wannan sune al kitabu was sunna za su zo mu fasl da su me yake nufi da al kitab me yake nufi da as sunna wa qawluhu min qalbin aw takhyirin aw wad'in bayanin limafi fi qawlihi maqtadahu kitabu wannan bayani ne ake magana abinda shari'a take hukuntawa to ita ko hukunta in ma dai ta nemi kai abu baka zabi ko ta iji wasu alamomi na ingantuwa ko rashin ingantuwa yani anna khitabu shar abinda ake nufi shi magana taratan yaqtadi talab wani lokaci tana hukunta ana nema kai abu wa tarakan yaqtadi at-takhyir wani lokaci yana hukunta zaɓi wa tarakan yakunu shay'an mawdu'an lid-dilalati ala shay ko kuma wani lokaci ya zamanto an ije wani abu domin yayi nuni a kan wani abu kal asbabi kamar sababai wa shurut da sharɗai wal mawani da abubuwan da suke hana abu to waɗannan abubuwan su ne alwaba yace fa hadha khitabu shar'i wannan abubuwan da muka faɗa su ne abin da ake nufi da khitabu shar law ta'ammaltahu lawajadtahu la yakhruju an hadhihi thalatha da za ka yi tintintini tini ka bibi dukkan nasoshi na shari'a da maganganun da shari'a ta zo a littafin Allah da sunna dukkan su ba sa fice waɗannan abubuwan guda in ba ta da bin an takhirin awwabai ko dai a nemi kai abu ko ko a baka zaɓi ko kuma a ije ma wata alama ko wani sababi ko wani sharaɗi wanda da shi ne abu yake tabbatuwa kuma ya ɓaci fa maktaba hitabu shari'i duk abinda magana shari'a hukuncin shari'a yake hukuntarwa min ahdi hadhihi talata daga ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku yusamma hukuman to su ake kira hukunci masalan al'amru ya fita wujub misali duk inda ka ga umarni abin da yake hukuntarwa shine abin da aka yi umarni da shi din wajibi ne a aikata shi fal wajibu mahkumun bihi da aka wajib shine abin da aka yi hukunci da shi wal wujubu huwa hukum wajibin kuma shine hukuncin wali na kul dan haka muke cewa hukumu hadha shay wajibun sai mu ce hukuncin wannan abun wajibi ne fal mahkumu bihi wanda ya hukuntar da shi huwa allazi yusafu bi annahu wajib shine ya wasafta shi da cewa wajibi ne wa amma al wujub fa huwa al hukum amma wajibcin din wannan wajibcin din shine hukuncin shi idan ka ce wa aqimus sala umarni to wannan nassi din shine mahkumun bihi shi yayi hukuncin qur'ani ne shi yayi hukuncin abin da yayi hukuncin sala din nan ta zama wajibi naka waji sallan nan hukuncin ta shine wajibi wanda yayi hukuncin shine alqur'ani meye ya zamanto muka fahimta domin umarni ne wa aqimu fi'l amri ne ko yaqtadil wujub yana fa'idantar da wajibci ko kuma yana hukuntar da wajibci fa'iza idza wala ta ƙarabu zina idan aka ce kada ka kusanci zina fa ta harimun wannan haramci ne <coughs> idan maqtadahu shari'a shar'i tahrim abinda wannan nassin ya hukuntar shine haramci idza qila masalan if'al hadha aw la taf'al ka aikata kaza ko ka aikata au ko aka ce in shi ita faf'al in ka ga dama ka aikata fa haza takhyir wannan zabi ne idan aka ce kaza to kaga wannan tufidu an baka zabi ko kai wannan ko kai wannan ko kuma aka ce in ka ga dama kai ko ka ga dama baka ka bari duk wannan min babi takhyir ne <coughs> an baka zabi wa qawluhu wa fal muradu bi qawlina khitabu shari al kitabu was sunnah fala yujad ghayruhuma babu wasun su alkitabu was sunna su kadai ne kitabu shara duk abin da yake sai dai a yi istinbadi daga cikin su wal muradu bi qawlina al muta'alliqu bi af'al al mukallafin ma ta'allaqa bi a'malihim sawa'un kana qawlan am fi'lan ijadan am tarkan wal haqiqa law qulna bi a'mal al mukallafin yace da mun ce bi a'mal ba mu ce af'al ba li'anna al'amal huwa alladhi yashmalu al-qawla wal fi'l domin in aka ce aiki shine yake hada inda magana in nayi magana na yi aiki in nayi aiki a aikace na yi aiki al'amal wal fi'l yu'ta bihi bi maqabil al-qul dan aka ce fi'li ana zuwa ci da yake fuskantar magana wato fi'il daban amma da aka ce amal to ya ya kunshi aiki da kuma magana to ya mun ɗauki kalmar abi a amalil mukallafin da ya fi fal'amal ya ce bi khilafil amal sabanin aiki fal'amal yi tsalaku alil fi'il wal qawli zan iya cewa amal ina nufin <coughs> magana aka yi ko aiki akai? yi zai ɗauki amal wal qawlu muqabilu fi'il amma in nace qawl qala kaza wannan yana magana ba aiki yayi ba furtawa yayi ko fa fil haqiqa law annana na lakana aula yace da mun juya mun ce bi a amalil mukallafin da ya mu ce bi af'al ba domin ya ce af'al ya ta'allaku bil amalin bil jawarih fakat walakin al af'al law qulna al amal ya ta'allaku bil fi'ili wal to kaga kenan amal yafi gamewa wa hal al yusamma amalan kamar abin da ya faɗa shi da gaske ne in aka yi magana ana kiranta aiki na'am yusamma amal li annahu amalul lisan ana kiranta aiki domin aiki sanda harshe ya motsa da haka amal wa halil fi'lu yusamma amalan eh ana cewa aiki domin aikin gabbai ne wa qad yuradu bil qawli al fi'li kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuma a iya faɗan magana ya ce alƙaulu amma abin da yake nufi amal yake nufi aiki yake nufi ya ce alƙaulu kamar yadda manzo sala inna ma kana yakfika an taqulu bi yadayka hakaza ya ishe ka kace da hannunka kaza ai an taf'ala bi yadayka lokacin wanda ya sahabin da yazo yayi yayi samu janaba zai wanka yayi birgima a ƙasa kamar yadda jaki yake birgima ya zata haka ake taimaman wanka manzo Allah sai ce ka an taƙula taqula bi haka hakaza ai an taƙula bi ma'ana an taf'ala bi yadayka hakaza kaga alqawli din nan yusamma amalan kenan tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace wa qawluhu fa kharaja bihi ma ya yata'allaqu bil i'tiqad fala yusamma hukuman bi hadha al istilah da muka ce bi amalil mukallafin ko bi af'alil mukallafin a nan mun fitar da ya itiqad duk abin da yake a zuciya ake kudirce shi shi abin da ake kudirce shi a zuciya ba a kiransa amalin mukallafin a wannan istilahin amma bi itibari shar'i amma in a shari'a ne ga baki ɗayan ka fita daga terminologies na malaman usul ka koma malaman shari'a da baki ɗaya sabi ala sabilul umum fa inna ma yata'allaqu bil i'tiqad yusamma hukuman ma ana kiransa hukunci amma su malaman usul sai suka keɓe suka ce ga abin da suke nufi domin kowane ilimi yana da terminologies ɗinsa yana da abubuwan da ya sanya in ya faɗa bayan da mutane suke faɗa shi akwai abin da yake nufi daban domin ya keɓance iliminsa da wannan kalmomin a ra'aita lau annaka taqul malam baka misali cewa domin idan ka ce inna Allah yanzilu ila sama'i duniya Allah yana saukowa iza sama ta duniya sama ta farko kenan irin saukowar da ta dace da shi fanazulu fanuzuluhu fi'lu la saukowarsa aiki ne wa itiqadi iyahu hukum kuma ka kudirce yana yin wannan har yana saukowa hukunci ne wa yajibu an a'taqidu zalika domin wajibi ne in kudirce haka walakin fi fukaha fuqaha yakhrujuna al-i'tiqad min hadha at-ta'rif sai dai a wajen malaman usulul fiqh so suka fitar da irin wannan a cikin babin ta'arifin su na hukum wa qawluhu muradu bi qawlina na almukallafi ma min sha'nihim takrim wa in kanu fi nafsi al mukallafi ghairu ko da a wannan lokacin ba mukallafai bane ba saboda akwai wani abu da ya hana akwai mani kaga an yi an yi umarni a yi sallar juma'a to kai zama matafi kaga shari'a dai umarnin yana kanka amma akwai mani kai ba wajibi ne akan kanka ba li sababis safari li annaka musafir ko irin makamantan haka shi yasa yace ma min sha'anihim taklif wanda dai shari'a ta hau kansu wa qawluhu fala yashmalu as-saghira wal majnun wa hal as-saghir wal majnun yata'allaqu bi af'alihi ma hukum shin da ya fitar da yaro da mahaukaci shin ayyukan su za su za su iya daukar hukunci na'am yata'allaqu bi fi'lihi ma hukum eh aikin su za iya yin hukunci ne aiki da suka yi fa in qulta hal humul mukallafun amma in mukallafun amma an kace su su an dora musu hukunci ne na qulu na'am humul mukallafun fil asli asali an dora musu da su ake magana lakin da mana sai dai an samu abin da ya hana wannan yayi aiki wa huwal junun wasuhur shine hauka da kuma kankanta wa illa in ba haka ba fa inna min sha'anihim an yukallafu za a iya dora min sha'anihim su a gora musu amma al-ba'ir wal baqara sha Walhimal himal wal hirra fa hiya ghairu mukallafa yace amma raƙumi da saniya da akuya ko rago ko ɗan akuya da jaki da mage waɗannan ba wani ba wani hukuncin da ya hau kansu ba wani yanayi da za a ce min sha'anihim taklif a kowane lokaci hukunci bai hau kansu ba yace fa in qulta yaruddu alayka anna musa azzaza azzara alhajar alladhi haraba bi thawbihi wa ja'ala yadribuhu wani zai ce ma to ai da kace waɗannan abubuwa ma min sha'anihim taklif to ai ga annabi Musa alaihi salatu wassalam yi wa dutse ta'ziri ya daki dutse ya mas domin ta'aziri shine abin da yake ba haddi ba abin da za ka yi wa mutum don ka tsoratar da shi shine ta'azir to ya yi wa dutse ta'aziri wanda ya ruga da kayansa wa hal mukallaf shi an dora mun na kula innahu nazala manzilatal mukallaf dutsen ne kanganci ya zauna a matsayin wanda shari'a ta hau kansa li'annahu fa'ala fi'ilal mukallaf domin ya aiki idan aikin da wanda shari'a ta hau kansa ke harabu sau ya gudu da rigarsa faj'ala yadribuhu sai sanya yana dukarsa lokacin da kaga dutsen da wannan asalin kissar hadisi ne ingantacce lokacin da banu isra'ila suke wanka tsirara kowa sai fito tafki ya tsarki sai annabi musa alaihi salatu wasalam ya kyamace ya yi wanka tsirara sai yake fita ya je bayan duwatsu sai ajiye rigarsa sai ya boye sai suka yada cewa yana da gwaiwa ce da shi shine kawo hadisin a ƙasa hadisin da imamul bukhari da muslim min hadisi mu abi huraira marfu'an an ga wajen ko ya ce kanat banu isra'ila yaktasuluna ura banu isra'ila sun kasance suna wanka tsirara yanzuru ba'dhum ila ba'd shashin su yana kallon shashi wa kana musa yaktasil wahdahu shi kuma annabi musa yana wanka shi kadai fa qalu wallahi ma yamna'u musa an yaktasila ma'ana illa annahu adir suka ce wallahi ba abin da ya hana annabi musa ta yayi wanka tare da mu illa yana da gwaiwa fa zahaba marratan yaktasil wani lokaci ya tafi yana wanka fa wada thawbahu ala hajirin ya sanya tufafinsa akan dutse fa farral hajiru bi thawbihi sai dutsen ya gudu da tufafinsa fa kharaja musa fi isrihi yaqul thawbi ya hajar annabi musa ya biyo dutsen da gudu yana cewa tufafi na ya kai dutse hatta nazarat banu isra'il ila musa fa qalu hasan da suka ganshi tsirara sai suka ce wallahi ma musa min ba'asin ba da wani lofi wa akhadha thawbahu fatafika bil hajri darban ya dauki rigarsa sai rinka dugan dutsen fa abu huraira wallahi innahu lanadaba bil hajar sunnatan eh, sittan aw sab'ata darban bil hajar wallahi sadda ya duka dutsen da dutse dan uwansa so shida ko so bakwai qala ibn al hajar an nadab al asar wato hasad da ya mushi rauni ya mushi shaida ya duba alamar dutsen da yake mace sadda ya rauni har so shida a jikin dutsen to kaga wannan hadisin ne yake nufi shi yasa yace ai wannan ba mukallaf bane ba amma li annahu nazala manzilatan taklif shi yasa annabi Musa ya mawa wannan wa hina izin dan haka takuna hadhihi mas'ala mustasna wannan sai ya zama exception ne istisna'i ba za a kawo ta ba wa illa amma asali fal aslu asali idza qala al mukallafin allazi min sha'anihim an yukallafu in ka ce al mukallafu wanda ya sun cancanta a dora musu shari'a ya da fihim banu adam bila shak ko shakka babu banu adama sun shiga wa hal ya da fihim aljin aljannai ma suna ciki dukkan hukunce hukuncen shari'a na'am aljinnu mukallafun fil jumla bila shak su kansu sun shiga ولهذا يحاسبون ويعاقبون shi yasa ake musu hisabi ake musu uquba qala ta'ala ya ma'ashar al-jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqusuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kaga ya ma'ashar al-jinni wal ya ku mutane da aljannu shin manzannin mu basu zo ba suna yi muku kissar ayoyin mu kuma suna muku gargadi da haduwan mu ta yau ta ranar tashin alkiyama fahum almukallafuna fil jumla nata dukkan su su ma shari'a tana haukan su ولهذا نرى بعض ilmi shi yasa muke ga wasu malamai iza a ilaihi bi shakhsin masru'un in suka ga da wani yana farfadiya sara'ahul jinni wanda jinni aljani yake bige shi ya'izuhu sai su rinka wa aljanin wa'azi wa yuzakkiruhu sai su rinka tunatar da shi billah wa yaqulu inna hadha zulmun su ce wannan zalunci ne wallahu ta'ala kad harrama zulma ala ibadihi kuma Allah ya haramta zalunci akan bayinsa wa ma ashba zalika min alkalimati allati tadullu ala annahu in kana indahu imanu fa sawfa yakhruj wanda yake nuna in dai yana da imani in ka mishi wannan wa'azin zai fita wa qawluhu min qalabin aw takhyirin aw wada'in qulna min qalab yadkhulu fihi al-amru wan nahy al-amru talabul fi'li wan talabul litarki shi umarni neman ka aikata abu shi kuma hani neman ka bari qauluhu sawa'un kana ala sabilil ilzam aw al in kana ala sabilil ilzam in wajibci dole ake tilasta mutum ya aikata abu fa huwa wajibun fil amri to a al'umadin umarni ne to wannan aikata abun wajibun wa haramun fil nahyi in hani ne ala sabilil ilzam to ya zama haramci wa in kana ala sabilil Afdaliyya in kuma aka ce da yafi ahabbu ilayya an af afdal an taf'ala kaza fa huwa mandubun fil amri ka a umarni ya zama mandubi shine mustahabbi wal makarufi nahyi in aka ce da ya fi ku bari to da ya zama ya zama shi kuma makaruhi fasaratil aqsamu al arba'a sai ka shan suka zama guda hudu ne ko al'amru ala wajihi ilzam umarni wanda yake nuna dolantawa tilastawa shine wajibi amru ala wajhil abdaliya akwai umarni wanda yake nuna mafi fifiko shine me shine shine mustahabbi ko mandu annahyu ala sabilil ilzam bitarki tarki a nemi ka hana abu a tilasta ka kabar abu wannan shine haramun annahyu ala wajhil hani akan abin da yafi shine makaruhi fa hadha arba'a wannan sune arba wal khamis na shida al mubah to wannan sune a su biyar din su ne ahkamut taklifiyya su biyar ko wa wal muradu bi li fi domin duk abin da aka ce mubah ne an baka zabi a cikin sa in shi ita in dama aikata wa in shi ita fala taf'al in dama kada ka aikata huwa mukhayyarun fihi bi itibari zatihi a karan kansa an baka zabi wa qad yakunu maqluban bi itibari ghairihi zai iya zama an so in aka nemi wani abu in wani ya shigo in wani abin ya shigo ciki mubaha ne ka yi ko kar ta yi a matsayin kansa amma zai iya zama ba mu ba ba in wani dalili yayi wa ya kunu manhiyan anhu bi itibari gairi kuma a iya cewa an hane ka in aka duba wani abu aidan lakin al mubah fi hadd zati mukhayyarun fi amma shi mubah a matsayin kansa zabi ne wa ya kunu maquluban idza adda ila maqlub amma shi mu ba din in zai kai ka zuwa abin da ake nema a yi kaga ya zama abin so in ma wujuban au istihbaban ko wajibi ne ko kuma istihbabi kaga yanzu in tashi in tafi masallaci ai mu ba ne in tashi in yi tafiya daga nan zuwa can masallacin can mu ba ne amma aka kira sallah ai tafiyar ta zama wajibi ko saboda addi ila wajib yana kaiwa zuwa wajibi farajulun laysa indahuma mutumin da baya da ruwa wa sala ya yi nufin ruwa sallah wa waje dalma yi ba u filsuki ko filasuwa sai ya ana sai da ruwa a kasuwanni fa asulul bai'i mu ba asalin saida ruwa ya sayi ruwa mu ba a wajen shi ciniki yayi ko yayi yi mu ba ne wa fi hazi hala izalam ya tawassal lil illa bi shira sara shira wajiban amma in ya zamanto ba zai iya samun sallah ba sai ya saya ruwan to kaga sayan ya zama wajibi a kansa yace wa rajulun laysa ma'ahu siwak mutumin da bai da asuwaki wa huwa yuridu an yatawadda yana so ya alwala fa wajada siwaku yuba'u fi suqi sai ga ana sai da ruwa asuwaki a kasuwa shira'u hina izin musta'ab kaga anan sayan ya zama mustahabbi wato ya ta'allaqu yana alaka da abin da yake yi in abin da za ka yi wajibi ne to mu ba din sai zama saboda gairi ya zama wajibi domin in kuma mu ba ne sai zama mu ba wa asulul shira halalun min babil mu ba amma asalin ka sayi aswaki ko ka sayi ruwa wannan mu ba ne walakin lamma kana musilan ila amrin maqlubun sara maqluban amma da yake zai kai zuwa wani um-, al'amari wanda ake neman kayi to shi ma an nemi kayi shi imma wujuban wa imma istihbaban ko wajibci ko istihbabu wasafaru ila baladin min ajilin an yastabiha fiha ma harrama Allahu haramun yanzu in tafi wani gari dan in halatta abinda Allah ya haramta a can tafiyar ta zama haramun in tafi Kaduna yanzu ba ne amma in naje giya zan je in sha a Kaduna kaga tafiyar ta zama haramun ko wa aslu safaru halalun na'ani bihi al-mubah hadha bi aslu al-mubah wannan asalin sa amma bi itibarin nazaru ila ma yufdi ilaihi zalikal mubah amma in muka kalli abin da wannan mubah din zaka aikata zai kai ka gaji fa innahu qad yakunu matluban fi'lahu wa qad yakunu mabluban tarkahu zai iya zamanto an so ka yi shi ko an so ka bar shi wal qawlu wal muradu bi qawluna aw wad'i as-sahih wal fasid wal muradu bihi ma wudi'a alamatan ala shay' ma wudi alamatun ala shay duk abin da aka sanya shi alama ne no an kasiha wal fasad kama a ce da alamomi kaza ne abu yana inganta idan aka samu kaza abu ya ɓaci mimma qalu mimma wada'ahu shari'u min alamatin aw awsafun lin nufuz wal ilga masalan hunaka ashiya min al ahkam shar'iyya shurutun akwai abubuwa daga hukunce hukuncen shari'a sharadai ne wa ashiya mawani akwai abubuwan da suke hana abu wa ashiya sahiha akwai abubuwan da ake cewa ingantattu ne wa ashiya fasida akwai abubuwan da ake cewa batattu ne fama naqulu fiha hal hiya ahkamu taklifiya am ahkamu wada'iyya <coughs> shi wannan hukunce hukunce ne na nauye-nauye da aka ɗora mutane ko kuma a'a an ije su ne domin su tabbatar da wani abu ya al usuluri hiya ahkamu hakamu malaman usul suka ce hukunce-hukunce ne na wa ai annaha alamatin wa awsafun wa ba'aha shari'u dallatan ala ilgha aw alamomi ne da siffofi da shari'a ta sanya su wanda suke nuna a jefar da abu ko a zartar da shi fasahihu masalan wasafa lil hukm dallun ala nufud in ka ce haza salatuhu sahiha kaga ka siffanta wannan hukuncin cewa zartacciya ce ta yi wal fasid wasfu dalun ala ilga in ka ce ai alwan auren nan fasid ne ai wannan sallar fasida ce ta faɗi to wannan abin da ake nufi a jefar da shi zalikal ولذلك الفاسد لا alaihi a احكام اطلاقا shi yasa fasid ba ni hukuncin da yake tabbata a kansu yace misal misali rajulun ba a da nida'in juma'atin sani mutumin da ya sayar da abu bayan juma'a ta biyu bayan kiran juma'a kiran sallah na biyu na juma'a wa huwa mimman tulzimuhu juma'a kuma yana daga cikin wanda juma'a ta waje ba a kansu haza bai'un fasih wannan ciniki ne wanda yake bakacce wa yajibu an yulgha kuma wajibi a jefar da shi fal fasadu ja'alahu Sharu alamatan lil alal izgha da haka duk abin da aka ce fasin ne shari'a ta sanya shi domin ya zama alama na jefar da shi misalu sani azhar misali na biyuwa matan mutum ya mata zihari rajulun zahara min imra'atihi fa hukumuhu annahu haramun wanda ya zihari ga matarsa hukuncinsa ya aikata haram lakin hal huwa ala ba fasid bane domin ba ya saki matar ba la yusab bi siha wala bi fasad ba za a ce mabba in yayi abin da yake ingantacce ko ba za a ce yayi abin da yake batacce li'annahu nafizu ma'a harinihi domin zai ci gaba da matar amma an sa mishi wani hukunce hukunce tare da haramcin abin da yayi fa huwa nafiq fa yatarattabu ala al-mudahir hukumuhu da abin da yake wajaba akan wanda ya izhari hukunci wa na naqul la taqar sai mu ce la tuqarrib zawjatuka hatta taf'ala ma amaraka sai dai mu ce kada ka kusanci matarka har sai ka aikata abin da Allah ya umarce ka da shi misali salis misali na uku rajulun hajja hajjatan mutumin da ya hajji wa huwa ghairu aqil majnun yana mahaukaci fala yasihu hajjuhu hajjinsa bai inganta ba wa huwa al-batil da haka wannan baƙin ne hajjinsa fa huwa al da haka an zubar da shi